بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon الله سبحانه وتعالى ta'ala من ya وأيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau laraba a bakwai ga watan zulqa'ada na shekara ta 1437 hijiriya na shida ko bakwai ko ke mun tsallake rana sai ran da mu yau shida shida ga watan zulqa'ada wato watan sha'e na kalandar musulunci na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da yau goma ga watan takwas na shekara ta da goma sha shida miladiya a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana a kidun shi'a saboda yin hattara da su da faɗakar da waɗanda suka shiga wannan aƙidar su san asalin mai ta ƙunsa za mu tashi a tambaya ta 124 wanda take cewa ma huwa atiqadu kum fi salati wa du'a'i wa ila quburihim menene aqidun shi'a game da sallah wa du'a'i da addu'a والتوسل دين توسلي والحج إلى قبورهم دين حج زوا واتو قبر برا أئمتهم لما منصب جواب أمسى أنه قال إمامهم الأكبر الخميني babban shehinsu limaminsu wato al-Khumaini ga amsan da ya bayar game da wannan tambaya yace yutawassalu bi awliya'il amri ana tawassuli bi awliya'il amri wato da shugabannin al'amura na addini sune limaman su majibinta al'amura wa kafara'iz zaman da kuma wato jagorori na wannan zamani wa shufa'a'il insi wal janni kuma masu ceton mutane da aljanu gaba ɗaya ya'ani duk waɗanda suke nufi da waɗannan sifofi الرسول والأئمة الرسول والأئمة المعصومين wato suna nufin manzo annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma limamansu goma sha biyu din nan ma'asumai wanda ba sa zunubai idan za ka yi ibada ka roƙi Allah wani abu to ka yi wasuli da sunansu domin su ne majibinta dukkan al'amuran Allah ɗin a hannun su yake sannan su ne wanda zamani ke hannu hannunsu masu jujjuya zamani su ne masu ceton mutane da aljanu idan ka roƙi Allah kai roƙi Allah kai roƙi Allah sai ka ce don darajan imam ne, albarkacin imam ne, shine tawassuli kamar yadda muke jin kiristoci idan suka yi addu'a yanda suka gero ta suka gero ta suka gero ta suke in jesus ne da sunan yesu almasihu mai cetonmu haka za su ce to kaga an yi tawassuli kenan saboda haka addu'ar ka duk abin da za ka roki Allah sai ka yi sauri sai ka yi tawassuli da sunayensa kawai wa yaj'alu tilka zawati sharifa shafi'an wa wasita wa yuj'alu ana sa waɗannan mutanen masu darajan su ne abinda za ka nemi ceto da su kuma su ne wasiɗa tsani tsakaninka da Allah ka rika sa su tsani zaman to maka da su kake tsanantuwa in kana son wata bukata a wajen Allah. na'am da Allah masu mana surutu a wajen nan su yi haƙuri Allah ku faɗakar mana da su su yi haƙuri kawai ina fata an gane a mun sani misali in kana da bukata a wajen Allah kakan karanta alkur'ani ko ta kai tawakkuli da shi mun sani idan kana da bukata a wajen Allah kakan yi azumi sai kai tawakkuli da azumi ka yi sadaka ka yi tawakkuli da sadaka mun san duk ana waɗannan to su a nan tawassuli ake yi da limaman su shine ka yi tawassuli da su wannan kenan a wa haitu anna li kulli yawmin khafiran wa mujiran domin a kowane rana akwai wanda ake neman bukatuwar shi da kuma wanda ake neman menene wato biyan bukata da sunan shi فيتعلق يوم السبت بالوجود المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم wato idan ranar asabar ne to ya ta'allaku bilwujudil mubarak wato ana tawassuli da shi a wannan ranar da samuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka ita wannan ranar asabar kenan ta manzon Allah ne idan ka kama abu ya kama ta ranar asabar tana bukatan tawassuli to ranar annabi za ka kira wa yawmal ahadi li amiril mu'minina in ranar lahadi ne za ka yi addu'a sai nemi tawassuli da tsanantuwa to ranar lahadi ta sayidina ali ne in ranar abun ya kama to sai ka rika kiran sayidina ali duk addu'an da za ka yi a ranar sai ka rika tsanantuwa tsanantuwa da sayidina ali wa yawmal ne? menene al-isnain ranar litinin to amma ai al-isnaini asalin abu nawa ne biyu ne kaga al'ahad lahadi ne amma abu daya al-ithnain suna ne na litinin amma abu biyu ne as-sulasa kaga ranar talata ne amma abu nawa ne uku ne al-arbi'a daga arba'a ne ranar laraba ne amma hudu ne sai al-khamis kaga ranar alhamis ne amma abu nawa ne biyar to haka suka raba limaman su goma din nan including annabi sallallahu alaihi al-isnain shine hasan da zamu ji suwaye al-isnain sune al-imamaini al-hamaini as-sibtaini alaihi assalam sune ranan hasan da husaini sune ranan hasan da husaini ƴaƴan shi sayyidina ali din jikokin annabi kenan so annabi shine mai asabar sayyidina ali shine mai lahadi sai ƴaƴan shi hassan da husaini su ne masu ranar menene su ne ranar litini so idan za ka yi nemi tawassuli da wasuta da tsanantuwa in a ranar litinin ne sai ka kira hassan da husaini ina fata an gane ko ka kira hassan da husaini sai eh, wa yau masu ranar lahadi eh, talata kuma lil hadarat suwaye al hadarat shine as-sajjad al-baqir wa sadiq alayhi salam mun yi su a can baya fa idan ka duba wane ne eh, as-sajjad wal baqir wa sadiq alayhi salam za ka ga rana ce ta waɗannan limaman eh, Muhammad bin Ali sannan kuma Ja'far bin Muhammad asajjatin ne a nan ban gawa ne ne suke nufi da a nan to kaga su uku ne wa yawmal arbi'a ranar laraba kuma lil hadarat wato rana ce ka waɗannan manyan mutanen akwai alkazi shine musa bin ja'far akwai arriba ali bin musa akwai muhammad bin ali shine aljawato الكاظم والرضا والتقي التقي التقي التقي التقي أنا وسكب التقي التقي دي باب سناش أنا التقي في النقي عليهم السلام sunayen dai ban san attaqi wannan ne suke nufi anan din ba cikin sunayen da suka jero goma sha biyu din nan sai yau malhamis lil'askari shi ne alhassan binu ali wa yau mal'arbi'a wa yau maljimuwa ce liwali al'amri farajahu sharif majalincin al'amari shi ne almahadi gaba ɗaya, shi ne ranjun ma'a to alkazini warriba wattaqiyin naqi attaqi din sunan mutum ɗaya ne da annaqiyu din bi ma'ana kowane rana sai suka bawa suka rarraba shi idan za ku koma can baya a ƙarƙashin cewa kwanakin mako sunayen kwanakin mako sunayen limanansu to a taƙaicin tana cewa al'adabul ma'anawiyyatu lissalati littafi mai suna al'adabul ma'aniyatu lissalati shafi na 569 zuwa 560 daidai a da 70 daidai nan za ka samu wannan bayani cewa duk kwanakin nan na mako daga asabar har ranar juma'a to kowanne daga cikin limamansu akwai ranansu da ake tawassuli da su in ranar ta zo za ka yi tawassuli ka roƙe alheri ko kariya daga sharri sai ka duba wace rana ce illa rabani ne to ka duba to ranar liman wani da wani da wani cikin limaman shi a to su za ka yi ta kira a wannan ranar kana tawassuli da su lahadi kan kai tsaye sayidina ali ne throughout asabar annabi ne throughout litinin hassan da Hussaini ne throughout su za ka yi ta kira da haka suka rarraba abu ina fata an gane ko Me ce hujja game da wannan shine malaki istarau ala abi abdullah sun kirkiri zance da ƙarya suka danganta ka ga abu abdullah shine sayidina... a sayyidina ali alaihi salam annahu qala wai ya ce A abi abdullahi wannan na a ba husaini bane su biyu ne abu abdullahi a wajen Shi ne al-husain abu abdullahi na biyu shi ne Ja'afar bin muhammad Ja'afar bin muhammad shi ma abu abdullahi ne sai suka bawa as sai abu abdullahi shi ne husain shine suka ba mu ashadi to anan shi abu abdullahi na biyun shine ja'far bin muhammad wai shi aka tambaya sai ya ba da fatawa kamar haka an tambaye shi aka ce ya abu abdullahi annahu kala wa ya ce anis salati inda kabril hussein ya ba da fatawa game da falala da darajar yin sallah a kabarin husaini kaga da husainin ne da ya ce a kabari na to amma wannan abu muhammad ne yake bada labari al-mas'ud wa hashahu wallahi bai faɗa ba wai laka bi kulli raka'atin tarka'uha indahu ladan da za a baka game da kowace raka'a da za ka yi a kabarin husaini ka sawabi man hajja alfa hajjatin wato kamar ladan wanda ya yi haji sau dubu kasan kasan su akwai zuba lada akwai zuba lada yanzu da raka'a biyu wai wannan fa ladan raka'a ɗaya ne fa yan azun tura ta za ka yi in dai a kabarin husaini ne to kowace raka'a idan ka yi to kana da ladan wanda ya haji sau dubu wa atamara alfa marratin umratin da ladan kuma wanda ya yi umra sau dubu wa ataka alfa raqabatin da ladan wanda ya yanta bayi dubu wa ka'annama waqafa fi sabilillahi alfa alfa marratin ma'a nabiyyin mursal sannan kuma tamkar wanda ya tsaya yaƙi da aka yi da annabi sau dubu har dubu nawa kenan miliyan da to haka ne kamar wanda ya je yaƙi tare da manzon Allah ya tsaya tare da shi a wajen yaƙi har sau miliyan ɗaya na fata an gane wannan fa duka raka'a ɗaya ne haji ladan haji dubu umra dubu yan tabayi dubu sannan yin yaƙi tare da manzo na sau miliyan ɗaya baka fasa ba wannan raka'a ɗaya kawai da za ka yi a kabarin husaini za ka samu wannan ina idan kai kuma raka'a biyu sai ka ce times two ɗin waɗannan in raka'a uku ne times three in raka'a hudu ne times four wannan maganar ku duba ta'zibul ahkam ku duba ta'zibul ahkam mujalladi na shida safi na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu kitabul maza a cikin chapter wato littafin ziyara falalan ziyaran kaburburan malamansu shaihunansu haddu haramil husaini wa fadlu karbala wato a iya littafin da ya iyakance maka haramin husain shi ma yadda aka iyakance haramin makka haka in ka shiga kufa akwai inda aka iyakance harami ne saboda kabarin husaini na nan yadda in ka je madina an iyakance madina ga harami daga nan haramin madina ya fara kuma in ka je akwai inda harami ya fara a can to nan za ka samu wannan waftarar kulainiyu shi ma kulaini ba a barci a baya ba shi ma sai ya kago wani dalili shi ma da zai tabbatar da haka wai anna rajulan ja'a ila abi abdullah wani mutum ya zo wajen abu abdullah shine muhammad as-sadiq nan abu abdullah ja'far ibn muhammad as-sadiq ja'far bin muhammad as-sadiq wani mutum ya zo wajen shi rahimahullahu faqala sai yace inni qad hajjatu tis'a asharata hajjatan yace akramaka Allah ni dan nan nayi haji har sau goma sha tara fad'u Allah an mamal tamamal 20 hajjatan ka roƙon mun Allah ya azurta ni da cika hajin ya koma ya kai ashirin roƙa mun Allah ya ƙara bani ikon in cikita su zuwa ashirin Kala sai shaihin ya ce maka halu zurta kabral husaini ka taɓa ziyartar kabarin husaini a rayuwanka ƙala la ce ban taɓa ba kala to ina tabbatar maka la ziyaratuhu khairun min 20 hajja ziyartan kabarin shi kawai ya fi wannan haji har sau ashirin da kake nema ɗin ya ma fi shi ne ba wai suna daidai ba saboda haka ai da tuntuni ka ziyarci nan da baka wahala har kai haji sau goma sha tara ba ziyartar nan wan kawai ya baka ladan ko ina fata an gane ko to kaga duka irin wannan aqida ne in ta da su a zuciya to aqida ne da take nuna kai abandonin su ka'aba su wani haji su wata umra kawai ka rika ta san macan ina fata an gane ai ko sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na jam'i ma kaga sallan jam'i akwai mai raka'a biyu akwai mai uku akwai mai hurhudu sau nawa sau uku a zahar la'asar isha'i su hurhudu ne sai magariba mai uku sai asuba kaga kowanne su lada dubu ɗaya ne to amma wannan raka'a ɗaya a kabarin husaini raka'a ɗaya a kabarin husaini haji ladan haji dubu ɗaya a haɗa maka da umra dubu ɗaya a haɗa maka da ladan wanda ya ɗanta bayi dubu ɗaya sannan kuma menene a haɗa maka da ladan wanda ya je yaƙi tare da manzon Allah har sau miliyan ɗaya idan kai ne kake son gara ɓasa da lada ina za ka tasamma can kawai can kawai ko kai ne kake business an ce maka ga inda za ka samu irin waɗannan kuɗi da nan can za ka tasan ma to aƙida idan ta da su kenan Allah ubangi ya rufa mana asiri wannan maganan ku duba furu'ul kafi littafin su mai suna furu'ul kafi wallabzu lahu kuma lafazin sa ne mujalladi na hudu shafi na ɗari bakwai da sittin da hudu za ka samu kitabul hajji a ƙarƙashin babi da yake bayani akan hajji ku duba littafi na biyu a ƙarƙashin babin fadlu ziyarati abi abdullahi hussein falalan ziyartar kabarin wato hussein sai littafi na biyu sawabul a'mal wato ladan ayyuka sunan littafin kenan ladan ayyuka in ka samu wannan littafin sai ka duba shafi na ɗari da da biyu. a ƙarƙashin babin da yake nuna tsawabu man zara kabral hussein yawan ladan ladan wanda ya ziyarci kabarin hussein ta'aru mana yake contradiction ta'aru shine contradiction ka faɗi magana yau ka faɗi wanda za ta warware ta gobe da yake to akwai karo akwai tuka da warwara yace shi kulaini da ya faɗi wannan iftaral kulaini nafsuhu sam kulainin kuma ya ƙago wani wata magana ala abi abdullahi ya jingina ta ga abu abdullahi ɗin annahu kala wai shi wato husaini ya ce a shi eh, muhammad bin ja'far ya ce fa idza zurtahu in ka ziyarci kabarin husaini kataballahu laka bihi khamsan wa ishirina hajjatan Allah zai rubuta maka ladan haji har ashirin da biyar kana da ladan wanda ya haji ashirin da biyar a can kuma nawa ya ce la ziyaratuhu khairun khairun min alfi min eh, min 20 hajja ku duba ziyartar kabarin husaini ya fi hajji ashirin nan kuma ya ce hajji ashirin da biyar ka duba kurubul kafi mujalladi na hudu shafi na ɗari bakwai da sittin da hudu za ka samu ta'arus ga wani kuma tuka da warwara iftarar Kulaini nafsahu sai wannan malamin nasu kulaini ya kago wani wata magana kuma ya jingin na ta da shi muhammadu sadiqin alhalin bai faɗa ba yake ziyaratu qabril husaini ta'dilu 20 hajjatan وأفضل ومن عشرين أمرة وحجة زيارة كبر حسين ينا ديدي دلادا حج سو عشرين وأفضل قويا فيما ومن عشرين يا فيكما ينا ديدي دا عمرة عشرين ده حج كاغنا ما مغانا تابا بانتا تدوب فروق الكافيين mujalladi na hudu din shafi na ɗari bakwai da sittin da hudu din sannan ga kuma wani ta'arudun tuka da warwara na uku iftarau ala abi abdullahi wa hashahu sun ƙara kirkiran wata magana suka danganta ta ga shi muhammad din nan ja'far bin muhammad din nan as-sadiq ja'far bin muhammad as-sadiq wa yace man zara qabra abi Abdullahi. wanda ya ziyarci kabarin baban abdullahi shine katab'a Allahu lahu na hajjatan mabruratan Allah zai rubuta masa ladan haji tamanin ladan wanda ya haji tamanin kuma hajin mabrur ma irin wanda bai da sakamako sai aljanna ina, tamanin za a rubuta masa kun ga wannan duk sun saba sai tuka da warwara kuma har ila yau ta hudu iftarau ala abi abdullahi suka sake kirkiran kuma wata magana suka danganta ta ga shi wane ne ja'far dan muhammad limamin su na shida abu abdullahi ake kiran shi shi ma wai ya ce alhalifa bai faɗa ba aka kau bai faɗa ba wai ya ce man ata qabran husaini wanda ya je kabarin sayidina husaini arifan bi haqqihi yana mai yadda da haƙƙinsa yana mai ba shi da matsayinsa yana mai yarda da sanin darajar shi kana kaman hajja mi'ata hajja ladan shi kwatankwacin wanda ya haji ɗari ne ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah ina fata an gane ko wannan maganar ku duba kamilu ziyarat littafin su mai suna kamilu ziyarat shafi na ɗari da hamsin da shida a inda suka ce inna ziyaratul husaini ta ajilu hajajan akwai sawabul amal littafin su mai suna sawabul amal shafi na ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya sawabu man zara kabral Hussein sannan tukka da warwara ta biyar iftara hujjatuhumul kulainiyu nafsuhu babban shaihinsu hujja a wajensu kulaini din nan dai har ila yau shi ma ya ƙara ƙirƙiran wata magana ya danganta ta ga shi ja'far ibnu muhammad abu abdullah as-sadiq annahu qala wai ya ce wai ya ce wa hashahu kuma sam sam sam ko kaɗan aka ko bai faɗa ba wai ayyuma mu'minin wai babu wani mumini a duniya ata kabral husaini da zai je kabarin sayidina husaini ziyara arifan bi haƙƙihi yana mai imani da yadda da matsayin husaini din fi ghairi yaumi idin a sauran kwanakin da ba ranar idi ba kataballahu lahu ishirina hajjatan Allah zai rubuta masa ladan haji ashirin wa ishirina umratan maburatin za a rubuta masa ladan umra kuma in addition haji ashirin a ƙara masa ladan umra ashirin kuma dukkansu mabruratin wanda haji ashirin ɗin mabururi, umra ashirin ɗin ma mabururi wanda babu ero a ciki wato tsaftatacce clean haji da umra wanda bai da sakamako sai aljanna shi za a rubuta wa mutumin nan ashirin ashirin wato ka kai ziyaran kabarin husaini a rana kuba na idin kai ziyara ba kun sa akwai idin kai ziyara din wanda suke yin shi shekara shekara wannan kawai a rana kuba na idin ba ballanta na uwa uba ka je ranan idin da suka sa maqbulatin kuma haji da umran karɓaɓɓu wa ishirina hajjatan wa umratan ma'a nabiyin mursalin sannan bayan wancan haji da umra ashirin ashirin din sannan a sake baka wata haji da umran ashirin kuma wanda ladansu wanda aka yi su tare da manzon Allah tare da wani annabi kawai wanda aka aiko manzo au imamin adilin ko a baka ladan haji da umra ashirin wanda aka yi su a ƙarƙashin jagorancin wani babban limamin su adili wannan duka lada da garaɓa sannan da suka sa ga wanda ma bai je ba ranan idin makenan wa man atahu yawma idin to wanda ya je kuma a ranar idin da aka sa ake ziyartar kabarin na shekara-shekara kataballahu lahu mi'ata hajja kawo, nan kan hajji ɗari wa mi'ata umratin ladan umra ɗari wa mi'ata hajjin gazwatin ma'anabiyin mursali da ladan yaƙi yaƙe yaƙe har ɗari tare da manzon Allah ko annabi au imamin adilin ko yaƙi ɗari da aka yi shi a ƙarƙashin jagorancin limamin su adili kala sai shi mai tambayan ya ce ƙuntu lahu kaifali bi hadal mawqif ya ce Ya ce menene matsayina a irin wannan matsayin Fanazara nazara ilayya shabbahal al-mughdib shibha al-mughdib mughdab wato nace to ihai yace wato kamar kaman yace kai ya zan kwatanta irin wannan ladan shi mai tambaye ce kai ladan is too much to ya ma zan kwatanta wannan irin ladan wai sai malamin limamin sai ya daga ido ya kalle shi da alamun tambayar da ya yi ɗin ko dautin ko girmama ladan kamar ya fusata shi rintaya za a yi muna magana ta ce wai abun kai ya wuce hankali ya ce ya bashiru mai tambayan kenan kai da ma ƙari ka ji ma kuna. wancan da kake ka ji din ka kaga ya wuce hankali ma ban gama ma zazzage maka bane ma tamkar ka tun zuro ne ma yace idza ata qabral husaini yawma arfa wanda ya je kabarin husaini ranar arfa waqtasala min al-furat yayi wanka daga ruwan furat wani kogi ne a can dijila an furat nahar dijila wal furat ilai sai ثم توجه إليه سيتاسم كوي يتاسم كبري كتب الله له بكل خطوة kai dukkan taku da zai daga inda ya fito har zuwa kabari takun da zai ma kawai ladan haji ne cikakke bugu da ƙari nake wala a alamuhu illa qala wa ghazwatan yace har ila yau ya ƙara duk takun da za ka yi ana rubuta maka ladan wanda ya haji ne da ladan wanda ya je yaki taku nawa zai taku nawa zai da kafa in kafan dama ka taka ladan haji da yaki daya na hagu ya taka ladan haji da daya na dama ya sake daga ya taka ladan haji da abin mu dauka daga nan ka je kasu taku na mutum zai kudta nashi da za a kirga to ya ce to wannan kuma ka ce ne na faɗa maka wancan kace abin ka kasa to ga ma ƙari ina fata an gane ko su za mu je gaba shi shehunan nasu idan suna ba ka labari ba a dautin ba a shakka ba a kokonto sam'an wada'atan kawai idan ka tambaya ya gano kaman kokonto kai ko kana so ka ja da shi sai ya ƙara ruɓanya maka ma wancan abin sai ya ƙara nimmin shi kuma ya gaya za ka yi shi demo ka tunzura shi demo zai ƙara tambama wani ladan kuma ya ce baka ma ji ba ma tukuna ba ina fata an gane ka iri wannan ladan to idan ya kalle ka ya san to sai ya ninninka abin da ya faɗan kuma ya gaya za ka yi ina fata an gane ko Allah ban ya rufa ce to don girman Allah wannan irin ladan ko a Ka'aba ko Ka'aba kaje an faɗi ko kabarin manzon Allah ka taka kaje an faɗi irin wannan eh an faɗa kabarin sayyidina Umar an faɗa shi mahaifin Husainin ma Ali ma an faɗa babu to wanda ya ji wannan ina zai je maka kabarin manzon Allah ko kuma ya je maka Ka'aba ko ya ce zai je can ana son kawai a Ta yi wa makka da madina haka ka yi crossing kawai ta tashi ka rika zuwa can hmm? simple ka inda za ka je ziyartar kabari ka dawo haji ashirin a rayuwanka ka ji haji yanzu ya yi tsada ya kai miliyon kaza ɗaya da wani abu Eh, ka wuni a nan ka sha wahala ka sha mina ka sha wahala a arfa ka kwana a mina ka yi ta taku zuwa muzdalifa nan ka bari kar za ka je ka zauna ka jingina ma in ka gada ma in ka gaji ma ka kwanta a kan shi hmm? haji ashirin haji ɗari ɗari in ka je sau ɗaya baka tunanin zuwa wani haji sannan ga lada ta yaƙi tare da manzon Allah sau dubu sau dubu eh? kai miliyan ma ita akwai zuba lada dole masu zama da su su ɗan kalle su su ka kara makalla ku ba zure kuwa to in ya gano ka ɗauka zure ya yi ko zuƙi ta malle sai ya ninninka maka kuma haka suke wannan maganan ka kalle ta a kuru'ul kafi mujalladi na hudu shafi na ɗari bakwai da sittin da kitabul hajji babu fadli ziyarati abi abdullahi hussein kuma ku yi tunani da hankali ku duba abun logika ne aka ce wanda ya je kabarin ranan arfa ranan arfa ya yi wanka duk takun da zai yi guda ɗaya ladan haji da umra ne wannan in kana suka fahimta me ake so a daka ma mutane na? exactly no need ma ka ɓata lokacin kawai ka je tsayuwan arfa ga inda ya yi bikin arfa eh ga inda ya buge arfa ma ɗaya me za ka yi da arfa ga wannan abin abinda kawai ake sa in ba haka ba sai aka sa fa ran da ake tsewon arfa ne nan ne ziyartar sharɗi kuma ya fi ya ladan to kaga idan ka lura dukkan aƙidansu yana kwanta in duk abin da ake a waɗannan wurare masu tsarki masu albarka makka da madina makka da madina babban manzon Allah fa Hamza kabarinsa na Uhudu bai samu wannan ba bai samu wannan farnan ba shi ma kanshi manzon Allah kabarin kabarinsa inda yake kwance bai samu wannan darajar kasan Karbala saboda Husaini na kwance a waje bai samu ba mu duba irin wannan saboda haka kira ne zuwa ga bauta wa makabartu sosai makabartu sosai watakila watakila wata rana mu gayyaci wani ya su zo su mana lecture a nan kan makabartun da projector da komai a ga suke a aikace din a gani na san yanzu irin media din nan da su abubuwa yanzu duka ma a kidun ba ka koya da irin waɗannan abubuwan kaga an sa hoton su a gaba ana sallah ana mai sujada ina jin duk ana gani mala ce wa akhiran daga karshe wallahi na rantse muku da Allah law anni haddathtukum bi fadli ziyaratihi walla da za a ce in buɗa muku gaba ɗaya ku ji falalan ziyartar kabarin husaini wa fadli kabrihi da falalan shi kabarin kawai can falalan ziyartar kabarin nan kuma falalan kabarin kawai wallahi da zan buɗa muku in ji malamin fa da zan buɗa muku lagan gaba ɗaya ku ji shi ya ce na rantse muku da Allah la taraktumul hajja ra'asan da kun bar haji kai tsaye E wai bai gama buɗa ba ne duk wannan abun da ya faɗa wani ɗan somin taɓi ne ya ce wallahi ku duba ka mutumin nan wai sai da ya ranci wallahi da zan buɗa muku falalan ziyarta ziyaran da za ka yi da falalan shi kabarin wallahi da kai tsaye kai za ku ce me za mu da hashi da tuni kun jefar da aikin haji kai wa ma hajja minkum ahadun da babu ɗaya daga cikinku da zai je hajji wallahi amma a bar abun a haka kawai na fata an gane ko wannan maganar ka duba littafinsu mai suna kamilu ziyarati wal mazar safa 245 littafin ka samu shafi na 245 zuwa 246 a ƙarƙashin wani babi chapter 88 babi na 88 sablu karbala falalan karbala inda aka binne Hussein wa ziyaratul Hussein da kuma falalan ziyartan Husaini littafi na biyu ku duba wasa'ilu shi'a mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da goma sha biyar kitabul hajji a ƙarƙashin chapter da yake bayani akan hajjin su irin nasu babu istihbabi tabarruki bil karbala a ƙarƙashin babin da yake nuna mustahabbancin yin tabarruki neman tabarruki da karbala garin da aka binne Hussain, za ku samu wa amma an itiqadihim game da aqidansu kuma fi fadlil hajji wajen falalan haji fi yaumi arfa a ranan arfa li kabarin Hussein wato falalan tafiyan haji zuwa kabarin Hussein ranan arfa shi kuma iftarau ala abi abdullah sun kirkiri karya magana suka danganta ta ga Ja'far Ibnu Muhammad Abu Abdullah wai shi yake faɗa wai shi yace alhalin wa hashahu ata kau bai faɗa ba ga abin da ce? game da ziyartan kabarin Husaini ranar Arfa wai inna ta tabaraka wa ta'ala wai lallai tabbas Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya yabda'u bin nazri ila zuwari kabril husaini ashiyata arfa wai Allah yana fara kallon maziyartan kabarin husaini ranar arfa kafin ya ma fara kallon wanda suke arfa ko ba ku gane ba wato Allah yana fara kallon wanda ma suka je ziyartar kabarin Husaini kafin ma can baya ya fara ma kallon wanda suka je tsayuwan arfa kala ya ce ƙultu sai na ce ƙabla hili a hannun mawqif kana nufin sai Allah ya fara ganawa ya fara kallon wanda suke kabarin Husaini kafin ya kalli wanda suka ce can wajen tsayuwan arfa qala na'am yace eh قلت سينا أكرمك الله كيف ذلك فيا هكا يا هكا كما زي قال لأن في أولئك أولاد زنا domin cikin masu zuwa tsayuwar arfa akwai 'ya'yan zina walaisa fi ha'ula'i zina waɗanda kuma suke ziyartar nan babu 'ya'yan zina automatically duk wanda kaga dan shi'a ne tsantsa to ba ka taba samun dan zina a ciki pure wanda aka haihuwa ta hanyar mutu'a din nan kaga duka ba eh da dama mutu'ar wajibi ne kaga su tsaftatattu ne ina fata an gane ko ku duba footnote kamilu ziyarat sharhi na biyu akwai littafin su mai suna kamilu ziyarati wal mazari wallafzu lahu shafi na 163 a ƙarƙashin babi na 70 tsawabu ziyaratil husaini yau ma'arfa. tulin ladan da ke cikin ziyartar husaini ranar arfa ku duba littafin nusu na biyu mai suna tawabul a'amal shi kuma shafi na 118 shi ma sawabu man zara qabral Hussein wanda yake bayanin ladan wanda ya ziyarci kabarin Hussein wastarau suka fashi kirkiran wata magana an zaidu shaham wai sun jiyo ta daga <coughs> zaidu shaham kala ce shi zaidu shaham din wai ya yace قلت لأبي Abdullahi na je na samu Abu Abdullahi shine جعفر bin Muhammad الصادق na tambaye shi na ce maliman zara kabral hussein menene matsayin wanda ya ziyarci kabarin husaini menene matsayin wanda ya ziyarci kabarin husaini kaga yanzu ai mutum idan aka ce maka ya je hajji ya dawo ai kana ganin shi wani wali wali haka mai daraja to ana so a kan matsayin wanda ya samu nasarar ziyartar kabarin husaini ya yi ke a cikin al'umma ya ce kana kaman zaran lahafi arshihi matsayin shi da darajar shi kamar wanda ya tattaki ya ziyarci Allah har can kan al'arshinsa darajar shi kenan kawai ina fata an gane ko ku duba littafin ku sharhi na uku footnote na uku kamilu ziyara shafi na ɗari da arba'in da uku babi na hamsin da tara da yake cewa inna man zarar husain lallai wanda ya ziyarci kabarin husaini kana kaman zarar laha fi wato tamkar darajar shi tamkar wanda ya ziyarci Allah a al'arshinka wa kutiba fi a'lal kuma za a rubuta shi a cikin wanda suke ce cikin kololuwan maɗaukaka wanda babu sama da shi kamar yadda Allah ce kalla inna kitabal abarara lafi illiyin littafin mutanen kirki mummunai masu bauta Allah suna can sama sama wani position ne da ake kiran shi illiyin na kuma na kitaban kujari da fi fijin shi illiyin can wani position ne sama da aljanna shi kuma fijin can karkashin wutan jihar jahannama na ake kai littattafan fajirai kafirai munafukai sunayensu da rekod to wannan din za a rubuta shi a cikin iliyin din su ne na sama sama bugu da ƙare kenan waftarau suka kirkiro magana ala abi abdullahi suka danganta ta da abu abdullahi muhammad ja'afar eh, bin muhammad nan da asadi annahu qala wai ya ce wa hashahu alhalin haka ko bai san da maganan ba shi dai an danganta ta ne aka ce shi ne bayan ya mutu ce innal mu'mina lallai mumini in ka ji an shi'a yake mumini da wa yake nufi su kawai eh, wanda ba dan shi'a ba ai ba a makiran shi almu'min a'a in ka ji sun ce almumin sun ce innal mu'mina saboda kai kai imani da limamansu kai kai imani da cewa sayyidina ali shine farko ba sayyidina abubakar ba shine mumini a wajensu innal mu'mina lalle mumini idza ata qabr al-husaini alayhi salam idan ya ziyarci kabarin husaini yawma arfa ranan arfa waghtasala bil furati yayi wanka da ruwan furat wato furat wani teku ne wanda suke teku guda biyu din nan wanda suke can wajen su Falastin nahru dijila wal furat akwai digila akwai furat waɗansu koramai ne idan mutum ya duba map din zai ga furat to yana ariyan can din ne mutum ya je can din yayi wanka da wannan ruwan saboda yana dab da karbala din ne kogin ya biyo ta baya ya ziyarci kabarin ranar arfa ya yi wanka da ruwan furat sun matawajjaha ilaihi sannan ya tasan makabarin husaini da lahu bi kulli khatawatin hajjatan bi manasikiha za a rubuta ma kowane takun da yayi kowane takun da za a rubuta masa haji da dukkan ibadan da suka kunshi haji da hajin ya kunsa wala a'lamuhu illa kala wa umratan wa ghazwatan yace kawai kafin ma in faɗaka har ya ƙara hadda umra da kuma ladan yaƙi so taku ɗaya a baka ladan haji a baka na umra a baka na yaƙi tare da manzo Allah in ka ɗaga ɗaya kafan ladan umra haji yaƙi in ka taka takun da za ka yi su ɗari ko ɗari biyu ga sunan kai taka fa ka tafi kuma ka duba takun sai suka ce ko ba da kafan kama ba ko da akan dabba za a kirga ko da a mota za a kirga sai za a baka wannan ladan duka footnote na kasa number 4 ka duba furu'ul kafi eh volume 4 mujalladi na hudu shafi na 763 karkashin kitabul hajji babu fadli ziyarati abi abdullahi al-husayn ku duba littafi na biyu sawabul a'mali wal lafzi lahu mujalladi na shafi na 118 thawabu man zara qabr al a karkashin wannan chapter din fata an gane ko to wannan shine abun da ya sauƙaƙa a yau da izinin Allah subhanahu wa amin ya rabbal